da ka ga baki ɗayan da gari ya bane ai ni ina faɗa ma ni na fi sati uku ban kwana da goma daga yana kullum sai ran je ni na ta bani tuwo samu ko sa da rana ko ini yanke ba su komai ba harkar ma yanzu da muke ba a kawo kuɗi mutane ba su da kuɗi balle mu je mu dan samu abin ya gyara mu salamu alaikum a'a ah, a'a ah, mu alaikum ah, Allah tambaya ne idan ka bi wannan layin layi ɗaya ne jab ga baki ɗaya shi za a yi ma carab ai gidan alhaji aminu bari na kwatanta mata eh. abu san mene eh. idan ka shiga wancan kwanar eh, sai kai carab kai can yana kallon ka kai ji idan layin yana kallon sai ka ga wani gida yana kallon ka to za ka ce raba ba wani kai amma kare na hankali a haka kawai shine gaskiya ayo <laughs>